da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zariya jihar mu kaduna a kasar mu ta najeriya allah ta'ala ya kara mana lafiya da zaman lafiya ci gaba da karatunmu cikin surati yasin بسم الله الرحمن الرحيم وأن نفسنا على أحيان البصار

halin ida ma mu ha idan ta na ilahi da za ta gani da mun so da mun masu haka mu hana su gane hanya a taba kusurata biyan da suka yi gaggawa na su gane hanya da za su shiga ba sai bushe ta sai kuma yaya ba za su isa ga abin da suke bukata ba kenan ya Allah ka toshe duk wata kafa ta kafirai masu kiyayya da musulunci Allah kada ka ba su ikon isa ga manufarsu amin wannan shine hikiman ubangiji Allah yana iya shafe basair ya shafe qulub diyan da mai la yahtadi ila al-huda Allah ya kuke mabawa haka kai masa irin wannan bai walau nasha'u aidan lamasakhnahu ko ka karanta walau na sha na makanatin بيه ولا يرجعون ولو نشاء كما دامنكو أجي إذا إرن توبان لا يسأل أما يفعل وهم يسألون ba a tambayan shi abin da yake aikatawa bayi aka tambaya yake da mun ga dama lama sahnahum ala makanatihim da a inda suke din nan sai mu wanzar da su a wajen sannan mu sa su daskararu jama'at kawai yadda ka san dutse haka za su koma la ya taharraku dan haka in aka yi masu haka ba masfata'u mudiyan ba za su samu daman ci gaba da tafiya ba nan za su tsaya cik wala yarji'un kuma ba za su dawo baya su ce bari mu koma gida ba kenan in bawa ya gane wannan to sai ya gane bai da haula bai da kowa bai da dabara bai da tsumi bai da wayo sai abin da Allah ya so da shi a ubangijin da yake iya karya ka yanzu ubangijin da yake iya sa maka cuta yanzu ubangijin da yake iya ɓace ka yanzu ubangijin da yake iya kashe ka yanzu in kana da hankali ka saba masa kuma ba aiki ba ne dogo ba wani tsari za a tsaya a ta tsatsarawa ba inna ma amruhu a arada shay'an ay ayyako lahu kun fayakun alamhin ne bilbasar, basar kafin ido an zartar ka samu sakamakon da ake so ka samu hattara kifi na ganin ka mai jan koma ci gaba wa man nu'ammirhu na kusko a khalaqu ta ta'minu to ku zo zuwa ga haƙaƙi na rayuwa wanda ba ta canzawa suna ce ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu cikin rauni kan rauni bisa rauni tun daga ruwan halitta alam nukhliqukum min ma'in mahin haka aka halice mu an halice mu min nutfatin summa min mudghatin summa min 'alaqatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa da ruwa ne mu Allahu akbar daga ruwan nan tsagon harita da mutba muka koma mutba daga mutba muka koma ma kashi muka koma a ka rike mu muna cikin iyayenmu ba mu san komai ba ba mu sanin ma me yake gudana Allah ya kawo mu duniya ba mu iya wanke kanmu sai da aka yanke mana cibi aka wanke mu saboda tsabar rauni ba mu iya miƙewa mu zauna in an shimfiɗe mu sai an juya mu saboda tsabar rauni an muka zo muna so mu motsi da jikinmu da kawunanmu da sauransu an aka zo akan zaunar da mu a tare mu mu zauna a aka zo muna zama da mazaunanmu ba matariya a aka zo muna ƙoƙarin jabo-jabo. a aka zo muna tatata a aka zo muka kama tafiya muna falla gudu an muka zo muka samu ƙarfin jikinmu ba mu ɗauki kanmu ba muna ɗaukan kaya ba wannan shi ne matakan ɗan adam ba to kuma ana tahiya ana tahiya sai ƙarfin ya kai iyakansa daga nan sai ya shiga sauka sai ya shiga sauka sai ya shiga sauka ala gafata malan aya ce babba shine ta'ala nan yake cewa wa man nu'ammirhu duk wanda muka raya shi tsawon rayuwa shekaru aru aru sittin saba'in tamanin casa'in amina kisun filharbi za mu yi mu mai da shi mai rauni kamar yadda ya soma ka ga mutum tsufa ya zo yana tafiya yana tangaɗi wallahi ba ma yake ba yanayin ne kawai ba kwari a jiki sai a kai matsayin da sai ya haɗa da sanda ya samu tallafin sabuwar ƙafa. sannan ya tafi shi ma da hikima sai a kai matsayin da ya lankwashe ya zama kamar lauje a duke yake tafiya yau da kullum to ma'anarsa idan haka Allah ya yi mu kuma haka Allah ya yi mu sarkin da mun san haka Allah ya yi mu shin lokacin da muke da kuriciya lokacin da muke da ƙarfi lokacin da ake kiran mu muke ansawa mai muka yi na bauta ma Allah don mu ci gajiya lokacin tsufa da bayan mutuwa ku fa gane wa man nu'ammirku nuna fil khalqi duk wanda muka rayar da shi tsawon rayuwa kuma muka in al'inkas na halittansa gaba ɗaya yani yakan shiga bayan kamala sai ya koma hali na na ƙasa. hali na naƙasa shay'an ba shay'an ya sa wata aya take cewa Allahu allazi khalaqakum min da'ashin thumma ja'ala min ba'di da'ashin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatan da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir Allah ya halice ku daga rauni bayan rauni Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku ƙarfi bayan ƙarfin da cikan ƙarfin sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ku ne masu rauni da fafura gashin nan da kake fece shi kake ciko kake gyara shi kake shafa mashi mai in ba Allah ya shirye ka ba ma in ka zo su gyada ka ɗan ɗagale wai kada ƙasa ya shafe shi yau ya zama kamar farin rago bayan farin rago huskan nan da kake kwalliya da ita ta zama tamin jau duk ta tattare kamar an gasa leda tafiyan nan da kake kwambo kana man neighbor go strike yanzu da shi da karfin tsiya an lankwashe ka ba maganan jayu ne ba a'a hatta kwakwalwarka yadda take caji yanzu ba ta caji yadda da da an yi abu ka haddace yanzu ko ka haddace sai ta maka tutsu iliminka na rayuwa na yau da kullum wanda ka sani in tafiya ce tafiya sai ka manta abubuwa a rayuwarka ɗan kama ya zo ya gaishe ka ka cewa ne nawa ɗan cikinka komi naka yayi rauni Abin da ka saba ci ba komi kake iya ci ba ba ka iya fasa kashi ɗin gungun nan mai daɗi ya fi ƙarfinka kan ma sai da hikima da dabara ana lasa kamar dutse ana tsotson shi kamar lemu akan kai matsayin da mutum naman ma tsotso yake yi to mutum na tsotson nama <laughs> ka ce ya takan toma a wannan kuma sai an koma lafiya in an dace da gidan aljanna to haka za ka ga rayuwar mu take to ai abin darasi a nan shi ne kana da kuriciya ta bi Allah Ta nisanci saban Allah ka tsara salloli a kan lokaci wani abin da Allah ke so kana yi abin da baya so ba ka yi to in an maka muwafaka da wannan zaka dace da abubuwa fili daga ciki ana fatan ka samu inuwar gidan aljanna ranar da ba inuwa in ba wannan ta Allah ba wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih cikin sab'atin wanda annabi yace yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu daga ciki akwai shabun nasha'a fi ibadati rabbihi matashi ko matashiya wanda tun suna kanana suna halin samataka da ƴan matintaka ba su san wasa da wargi ba sai bautan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa lokacin da ba na kusa sai a sasa a inuwar ubangiji Allah ya sa muna cikin sannan lokacin da ka kai wancan matsayi na arzalil umuri domin Allah subhanahu wata'ala na cewa minkum may yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shai'a. to ka kai ainihin arzalil umar ba ma ka iya gane abubuwa ba ma ka fahimtar abubuwa sallam ta gagara sai an ce kai sallah ka yi abin da ya samu kai da sauri wannan matsayi duk aiki da kake yi kafin ka wannan matsayi kana da ba zai tara da daidai kana yi

tunanin tsufa ta rike ta kwakwalwan bawa domin duk wani abu na jin daɗi na kan gada ba shi ra kuɗi saboda yin kudi a ɗan da ya aka yi a shi ne da hannun shi ya kuɗi in kokarin ya jiri ne sai shekara talatin ana tafa fituka ne shekara arba'in ana ta ne shekara hamsin to an ɗan so leƙa mashi yana gani ba zai so soma taruwa ba sai an doshi tattai tes na bakin shi ya soma canzawa sannan kuɗi ya zo ƙarfin shi ya ƙare kunguru ba laka ga kuɗin da zai iya auren 'yan kananan mata kyawawa guda hudu suna shuga dadi shuga dadi amma ina ba fawa sai kallo ga daɗi zai iya saya ya ci amma ina ba zai iya ba ba zai iya ba saboda haka duka waɗannan darasi ne ga mai hankali ka ɗauki izina ka bauta ma Allah kana da ƙuriciyarka sai Allah kuma ya taimake ka zuwa tsufanka ba za ka yi tsantsan tsufa ba domin na daga cikin tsaro da Allah yake ba bawa duk gaɓuɓɓan da ka tsare ta kana ƙuriciya wajen ɗa'ar ka ga Allah insha Allahu in manyan ka zo Allah ba zai tozarta ka ba a bin jaririn tabari ana cewa sun dawo tafiya a jirgin ruwa da ɗalibansa ga shi shi ya kai ma tamanin da zori da ɗalibansa masu ƙuriciya an zo gab da gaba sai jirgi ta mutu ta lalace ana ya za a yi ya za a yi da ya ɗauje kansa ya rata ya je ya tsalla sai ya tsallaka tudu ɗalibansa kowa ya ɗauɗan nashi ɗan kwayan ɗin kayan da ya yunkura zai tsallaka sai ya tabbatar da zai fada ruwa ya kiyaye ta shekara lafiya kana son kafe aina le haram buluti sauran abuwa wani Allah ya hana kana son kunnin kai daina sauraron bara da kaɗe kaɗe na di'ara idan kana son ba ta kalka da ɗanɗananka ya tabbata kuma ka ci gaba da kasa kashi kana ɗan tamanin da sa'in to ka fuka cin kitam ka daina ka kana gamawa a bakin bariya ita ba kaka kawai a shi ka suna baya ba ta albarka bakin da bai albarka ba ba sai ka ga shekara ba ya kwakwace ba haka hannu haka nan lokaci a maka manyan kanka afala ya aqiluna Allah subhanahu wa ta'ala ya istifhani at-taqrir wa at Ya yace ba ku da tunani ne ba ku da hankali ne ba ku san yadda Allah ya halice ku bane ba ku san yadda kuka taso cikin rauni bane ba ku san yadda Allah ya kai ku gaba na ƙarfi da kamala bane kuma haka nan rayuwa in tana tafiya haka ake zazzage ku kaɗan kaɗan haƙiban ka sai ya hau kuma ba kai ciwo ba ba shi yasa hausawa suke ce ma naman dantse da tsoho ka kiyaye ni ba yaro in yi haka da dantsen shi ya ce kaga wani kwaɗo sai taso bullikeke amma tsoho in yi haka sai ka ga wani nama a dantsen yana fakal fakal fakal shi ne yara ku kiyaye ni mu ji tsoron Allah na'am wama allamna hu shi'ra wama ya bagila hmm. in huwa illa zikiru wa ƙura'anin mudi a wannan tsaya ce da take ma domin ba abin da rasul da alƙari na rafinci da annabin da ya zo da alƙari wasu su ce alƙur'ani waƙa ne kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mawaƙi ne wasu su ce kundin sihiri ne annabi sallallahu Alaihi wasallam mai sihiri ne wasu su ce kundi ne na bokanci annabi sallallahu alaihi wa sallam kahinin ne alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya masa haƙi wa ma'allam na hushe'a ba mu koya mu mun sanar da shi waƙa ba sallallahu alaihi wa sallam. domin waka dama ga ce shiriri ta ne mafi yawansa za ka ga akwai alfasha da saba ma ubangiji kuma a kowane yare ne ka dubi waƙoƙin hausa za ka ga wasu tsaban batsa ne wasu kuma alfasha ne za ka ji ana maso ruwa maso addini ne maki ruwa maki addini ne giya mai waƙan yake nufi ko a sha ruwa ba laifi ba ne ko kuma ka sha rana ba ta ganinka kaga duk waɗannan cikin waƙa muke samu su ba na hausa ba kawai har na larabci da'il da lil ubadi taskunha wa kubbina hawla khammarin li yusina ما قال ربك ويل للأولى سكروا wai قال musalli للمسلين mawakin da yake cewa ya zo zai wuce ta masallaci ne ya ga bayin Allah na ta bautan Allah aka ce ka shiga ka bauta ma Allah ka tuba yake ai ba wawa ne shi ba yala waɗanda ke bautan Allah a masallaci su ta titi dauke mu ka kai mu gidan ba gidan giya eh, yaro kawo giya ya shayar da mu aka ce wace irin magana kake yi ta ah, shi ne daidai na karanta alkur'ani tun daga fatiha har zuwa min aljannati wan nas banga inda Allah ce wailin lil khammamin aw lil sharibin al khamra ba amma ga inda ce, wailin lil musallina ce ma qala rabbuka wailin lil ulasakiru banga inda Allah ce tsananin azaba ya tabbata ga masu maye ba amma na ga inda ce, wailin lil musallina to kaga da magan waka da shiriri ta waka ta ja shiga waɗannan munanan kalmomi to irin wannan za ka same su da yawa a kowane yare akwai wanda yake yabo ya sami kuɗi a ɗaya daga cikin halifofin abbasiya yana cewa ma shi itala ma sha'atul abdaru fa'amal fa'antar wahidil ƙaharu ko fa'amal fa'antar wahidil ƙaharu duk abin da ka so shi ke aukuwa ba abin da ƙaddaran Allah ta so ba Yi abin da kake so kai ne alwahidil qahhar wane ne alwahidil qahhar Allahu jalla jalaluhu kun ga irin wannan damagar. sannan a sufanta manzan Allah da shi a a a a bisa kalimatin takhruju min afwahihim in ya kulu na illa kadhiba sai dai ana bambanta waƙa da waƙe waƙe shi ne wanda za a yi shi cikin baitoci za ka same shi da buhur da kawafi to shi ma ne ne dai don yanzu na ja wani banna ce ma da shi ma na sa a da ake nan waƙe za ka ga wasu ma suna yi yawanci suna koyar da addini da shi an yi su a ga fi ne ne da mai tsakanin littafin nan kwamfai يقول يحيى بن الهي الوقت المتقن الى محمد sai shiga bashin bida ibn ibn ya koya maka tsarki ya koya maka alola ya koya maka sallah da dai sauran abubuwa na zuwa da hajji da sauran to kaga wannan ai mai kyau ne sannan wasu kuma za ka same su ba ibada suke koyawa amma kuma cikakken waka ne kila zuhudi ne an gane ko kila zuhudi ne ana nuna maka yadda za ka kyamaki rayuwar duniya ka kafa a kan bauta ga mahalikinka da kamar yadda ya dace an gane ko kamar mai kitabin zuhudu kitabun fihi sha'arun tajalla an ilkwalibin al-mughaffal kullu aini tawala na nazman wa nasfan wa tasmifan Aliyu binin al-husaini irin waɗannan kaga su kuma za su koya maka zuhudi ne wannan ba aibi ne. a takaice sai ka dawo wani hadisi da imamu da imamu albani ya hassana shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a shiru bi manzilati kalami a hasanuhu hasan wa qabihuhu qabihun shi waka kaman magana ne na yau waƙe kaman magana ne na yau da kullum in an ce waƙe ba waƙan da ake goge ko mono, ko ganga ko jita ko sauransu da sauransu ba na da ce kamar zance ne fa hasanuhu hasanu wa qabihuhu ƙabihun mai kyansa yana da kyau mummunansa mummuna ne yanzu kuma dubu waƙoƙin aliyu na mangi za ka ga duwa a ne ke ta cima sama ta saƙaɗo ta bugo shaho ya faɗo a ruwa ta cimma faɗo a ƙashin ƙasa in ta kuma ba ta ƙyalar sari da kuma ba kada kuma ku yi ku diddifi ta samo kwaɗo ta rabbi ta shiga ƙarƙashin ƙasa su ku fito ne ina kai ƙato a saman ƙasa sai da shin wa'azi ka nisa kai zubun bai sa ka fasa mene saban ubangiji irin wannan kaga duk wa'azi ne yana da kyau ba laifi bane wa ma yan bagi lahu bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam tab'an wa shar'an ake ya zama mawaki shine kuma ake taruwa yana kada molo wannan ba daidai ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tamassuli da wasu baitoci a mawaki daban-daban kamar yadda na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi mana bayani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza sta'afa al-khabar kama talabihi fihi a baiti tarfa tarfa bina abd kenan ali wannan wani waka ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya tamassalu da shi yakan ce waya a ce ka bil ahbari malam amma kadar bi laka al ayyamu ma kunta jahila sannan waya ce ka bil ahbari malam tazawwidi annabi yakan yi tamassuli da wannan baitin sannan kamar yadda bara'u bin azib Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawmal khandaq gazwatul ahzab kenan yamtajin yana yin wasu baitoci na rijis. wanda yake abdullahi baitin asalan ya ta bihi yana wallahu laula anta mahtadaina ولا تصدقنا وما صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد in علينا وإن أرادوا فتنة أبينا yace sai na ji da ya zo a baina yana ɗaga murya yana a baina a baina a baina kaga wannan duka ba aibi bane ba kuma illa bane annabi sallallahu alaihi yayi haka kuma ranan hunain ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت بكم الأرض بما رحبت أولا يني النبي صلى الله عليه وسلم يا tsaya a fagen fama yana cewa annan nabiyyu la kadhib annabi ne abdul muttalib ni annabi na gaskiya ba ta kashi balantanariya kuma ni ne dan abdul muttalib da wancan baitoci na wa in abaina da anan nabiyyu la kadhib wa ne abdul muttalib duka imam al-bukhari ya ruwaito shi Allah ta'ala ya tsara mana fahimta haka yake sallallahu alaihi wa sallam kai akwai ma yakin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je aka fasa mashi karamar yatsa yana cewa ma antin illa usbu'in dumiyat wa fi sabilillahi ma laqiyat me akai akai karamar yatsa dan yatsa dan an fasa ta ta zubda jini ai a hanyar Allah kika zubda shi ba matsala kenan ashe waƙoƙin da za a ciyarin a yi soja an gane ko a yi tashdi'in soja wajen guzari da tsayawa tsayuwan mai yin daka domin yin jihadi wannan yana da kyau don haka hatta a sahabban manzon Allah irin Hassan bin Sabit irin su bin Zuhair suna cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda sukan ƙarfafa gwiwan mayaka kuma su yi ga kafirai in sun ma addini ko annabin da ya zo addini da addini ko alƙur'ani hija'i hajauta muhammadan ajabtu anhu wa inda Allahi fi zaka aljaza'u in ji hassanu yana ragi ga abu sufiyana kafin ya musulunta na kayi ma annabi hija'i ni kuma na yi maka raggi na ansa na maka kulkulun kubran na kiyarta a kanka ina neman sakamako na ne a wajen Allah an gane ko har yake cewa fa inna abi wa kaza wa kaza li irdi muhammadin minhu ja'u Allah ya kara musu yadda saboda haka in huwa alqur'ani ba wani abu bane na waka ko kakaci ko wasa kawai zikirin wa'azi ne gargaɗi ne Kina ne kuma zai kai ka ga hanya mafi daidai in ka bi shi fa innahu la zikrun laka wa liqamika wa sawfa tus'aluna daukaka ce gare ka daukaka ce ga al'umman ka in sun bi ka kuma da sannu za ku mutu za a tare ku za a tare na mutane wani babu wani shirke ne shi a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi wadihan zahiran liman tadabbahu na'am لتنذر من لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين Alfahada in abdanta ne ba kai waka ba ba kaya ba ba ka rubuta gudu ba ba ka rubuta ka rataye a gida wai in barawo ya zo a ga gidan ya zama teku an daɗe ana siya na tambayi wallahi wani sunayen allah nan ake rubuta mashi dumbuje an gane ko asma'illahi al-husna wai dafa yi a lokacin da mai gidan kuma yana can wajen karuwai ina dafa yi ifazin laha ya haɓaka ifazin laha ta shi ta jihar ikin zama man kana hayyan an saukar da alkur'ani don ka yi gargaɗi ka yi wa'azi ka tunasar da rayayi wane ne al'ahaya hayatul ba ake nufi nan hayatul qulub duk wanda ba shi da imani matacce ne matacce ne kuma ake shi a bakata ne kuma za ka same shi ba shi da kan gado alƙa'ani kuma ni'ima ce halala rahama wanda yake yuhuyil qulub nuru yunawwiru lakal tariq duk rayuwarka inda ka sa gaba in kai ahalin ƙur'ani ne sai ya haska maka ya da kai barin duhu a wannan inda ka sa gaba kudan kuma shari'a ce ba zai a taba ganin ka kana faga-faga kana faɗi tashi alfahari baka san min aina anta aina kunta wa ila aina tasiru ba la alqur'ani yana hana ka waɗannan abubuwa kuma alqur'ani bishara ce tun a duniya in ka rike shi kana aiki da shi ka za ka yi ta dacewa da rahama da sadad da muwafaka da samun biyan bukata da isa ga manufa in kuma ka mutu ha alkur'ani ya zo da kansa ya ce ku bani ya Allah ba ni shi ya hana dare ya hana daren shi bacci yana ta karanta ni yana ta bita na yana ta kaza yana ta kaza ya Allah ba ni shi Allah ya ce na ba ce ceton shi sai gidan aljanna inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira na'am eh? ban kace ban karisa ba wa yahiqul qawlu alal kafirina sannan kalman azaba da fitina da mayata ta tabbata akan waɗanda suka kafice ma alƙur'ani wannan ƙa'ida kenan ba an saukar da shi ne kawai a karanta neman tabarruki ba eh wallahi duk albarka na cikin alƙur'ani amma sun kai aiki da shi a an koma kuma wai sai mutum ya je ba tsala. ya yi sata ya ci kuɗin al'umma sai a ce wai a rarraba alƙur'ani a sauke a roƙi Allah Idan alƙur'ani yana tara 'yan ta'adda ƙarya ne wallahi ƙarya ne ittaqi watan mazlumi fa innahu laysa bainahu wa bainal lahi hijab kazalika al'umma kace a sauke maka alqur'ani ƙarya sai alqur'ani ya dada tsine maka rubatalin yal'anuhu alqur'ani ya dada tsine maka ya dada tsine maka saboda kai ba mutumin kirki bane kuma duk wanda ya ce maka Allah ya isa sai ta kama ka la tazliman idza ma kunta muqtadi'a az-zulmu yarji'u qabahu ila najmi تنام عيناك والمظلوم منكدح يدعو عليك فعين الله لم تنل duk ikon da kake da shi duk mulkin da kake da shi duk ƙarfin da kake da shi duk fawon da kake da shi wallahi kakka zalunci mai rauni ahim ahim domin sakamakonsa mummuna zai dawo kanka za ka je ka kwanta wai kai kana bacci wanda ka cuta yana nan idan shi biyu yana tuna zaluncin da aka yi masa babba yana Allah ya isa Allah ka bi mun sawu Allah ka yi mu maganin azzalimi Allah bai gangadi da sanarwa saboda haka addu'a ko na kafirin da ka zalunta ne annabi ya ce tana ce ta sararin samaniya Allah ya ansa balantana na mai imani Allah ka kai ni na'am أولم يهن خلقنا لهم عدلة أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا أنعاما فهنا مالكون to jama'a wasu waɗannan da suke musun Allah suke kafice ma Allah suke kafa ma Allah ba su da hankali Allah yana musu tambaya tambaya na haka abin yake kuma da su Allah wajen su tawdih ba da al’ikirar. ta lashe awon ya hau ina waɗanda suke musin ilahiyyar Allah suka ga bai cancanta a bauta masa ba ba sa gani ne ba su da fahimta ne ba su da hankali ne ba su da hangen nesa ne su zo su duba anna khalaqna lahum mun halitta masu abubuwa daban-daban na jin daɗi mimma amilat aidina abinda muka aikata da kanmu muka halitta, daga ciki akwai al'ama, dabbobin da muke amfani da su a gidajenmu raƙuma shanu awaki tumaki duka dubi jirgege kamar raƙumi jirgege kamar raƙumi amma Allah ya halitta yake ka yi amfani da shi ya ɗauke ka ya ɗau kayanka ka sha nonon shi ka ci nama ka yi amfani da fatansa haka na alfahari in ba jin sauwaƙewan Allah ba wa ya kai ko ya kai ka kusance shi to amma inda raƙuma za su kai dubu a yi masu igiya a sama na gaban akala yaro ɗan shekara bakwai ya kama akalan nan ya ja na gaban wallahi tun daga na ɗayan farko har zuwa na jigun ƙarfe za su bi shi za su bi shi kai ka ba kanka wannan damar in za ka yi sujjada ka na bauta ma Allah ne za ka yi sujjada iyakan bauta aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbihi wa huwa sajid zaka dana goshinka a ƙasa sai ka ga mai ramu ta daga karin kyam zaka kai zaka kai goshin me yasa saboda Allah bai sauke maka ita ba ku nama yar karama in ma aka samu firgitacce tsalle zai yi sai ya ɓata sallah amma kuni sai ka yi abinda kake so da shi ka dubi bijiminsa ƙarfi irin na sa amma sai ka abinda kake so da shi Allah ya sauwake maka ne ya sauwake maka ka kwantar da shi ka yanka ka yanka shi a gaban shi ka yanka ƙofa a gaban shi ka kama shi kurkuku saboda Allah ya hori maka ne in ba jin haka ba saboda horewa ne na ubangiji ka ci nama ka sha nono ka hau ka jibga kaya ka yi aikin gona da su raƙumi in aka ɗaura mashi gama yadda sai ka bi shi da gudu sai ka bi shi da gudu in ba haka ba sai ya tafi ya bakka in yi aikin yini ɗaya a cinar za a sa su yi wannan hudar ko sa yi aikin yini ɗaya ya hula in dai lafiyayyen shanu shi shi kaɗai yake ja amma a guje ake bin shi duka wannan horewan ubangiji ne ga ƙananan dabbobi mu haye da su a gida ko sun san muna yanka su sun san muna yanka su amma sai ka saba da ragonka sai ya zo kana zaune ya kwanta kusa da kai kuma bai hana ka sha wuka ka kwashe shi ba ka ci naman shi kana santi waye halitta maka to wanda ya yi maka wannan in kana da kawaici kawai kawaici kawai da sanin ya kamata ya kamata ya ce zo ka ce ba za ka zo ba ya kamata ya ce tsaya a nan ka ce ba za a tsaya ba ya kamata kana yi ya ce bari ka ce ba za a bari ba in kana da mutunci ta lafa ƙiri-ƙiri ya gaya ma mimma amilat aidina da hannunmu muka halitta maku ƙahun laha malikuna ƙahun sai mutane suka kasance laha ga waɗannan dabbobi malikuna suna mallakan kuka zan kuna mallakan shanu kuna mallakan awaki kuna mallakan tumaki kuna mallakan hakuma ku yi garke daga mutum ɗaya yana kaɗa garke ɗari kuma ya sarrafa su da izinin Allah subhanahu wata'ala amma kuma ka je kana bauta ma wani ba wanda ya baka wannan ba ina hankalinka yake gayi nan وذللناها min فمنها ركوبهم ومنها ياكلون وذللناها لهم muka sassare maku su muka sauwake maku su ku yi abin kuke so ku yi abin kuke so saboda ma kici ma wai har sai kaga wai ana wasa da sa ana hawan kawo. ka gani wanda rana ta ɓaci kuma ya fashe cikin ana tonai shi don walatanci da cutarwa sai kaga an samu zaratattun raguna ana haɗa su faɗa suna karo da juna saboda zalunci ba don haka Allah ya yi kai ta hari na dabbobi ka haɗa zakara da zakara fada ko rago da rago fada ba har ake yi da su maimakon a bauta ma Allah da su Yin waɗannan abubuwa duka yana daga cikin butulcin ɗan adam game da ni'imar da Allah ya yi masa Allah ya ce famin harakubukum famin harakubuhum daga cikin waɗannan dabbobi akwai wanda abubuwa abebanan hawanku ne domin da yadda ake hawa rakumi a tafiya na miloli daga ƙasa zuwa ƙasa ba ma daga gari zuwa gari ba dubi yadda ake keken shanu mutane su hau labto buhuna ka je arewan arewa ka ga yadda suke amfani da shi a labto buhuna Wani na ya kulun akwai kuma wanda ba a hawansu amma ana shan nonansu ana cin namansu ana amfani da fatansu ƙananan dabbobi awaki da tumaki ɗarin abu tili ka sha nono ɗaya ka ci nama biyu a yi amfani da gashin su a yi tufa uku sannan fatan kai shi shi ma a yi abubuwa daban a yi takalma ne jakunkuna ne nan na kuka kusa wanda muka sani ko wani ma a yi bel ya tsuke jikin shi da fatan marigayi ta takama a titi yana yanga ko ba aka bane Allah ya sauke Allah ya kiyaye mu walahum fiha manafi' ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم فيها منافع sannan akwai amfani da yawa bayan ci shine muka ambata aswaf ɗinsu aubar ɗinsu jilud ɗinsu da ana amfani da shi ƙashin dabba yanzu ba yawa ake ba sai a je a sama ba shi a masana'anta a yi garori eh, a yi a zo a ci shi a shinkafa da shi a shabar da kotun da kansu ne da sauransu duka abubuwa ne mai ban sha'awa bayan akwai wurare da bututu da karancin riyoji yanzu kamar irin yanzu in kaje irin kasan jigawa irin su mai gatari misali za ka ga a gari jiya gaba dubu Allah ya tsawake a ce ka jawo wannan ruwan an baka aiki kafin ka ciro guga ɗaya saboda haka sai a tsohon a marakumi igiya ne dami guda in aka saka gugan aka ciko sai a kada rakumin ya fi tafiya ruwan na zuwa gugan gari guda ne da haka yana zuwa ya jawo maka ruwa ba janka ɗaya ba ba janka biyu ba ba janka uku ba lokaci ɗaya sannan mukan amfani da dabbobin nan wajen shayar da ruwa amfanin gona shayar da amfanin gonan ruwa da ana yi duka yana cikin mene manasir wanda muke amfani da shi wajen amfani da wannan dabbobi wa mashari kuma abinda muke samu na nonansu nonan rakumi nonan sa nonan hinkiya da awaki duka muna amfani da shi kuma aya ce nonon nan da ake fiddawa kamar yadda wata aya ta nuna min baini farsin wa jamin labanan halifan ku dubi yadda Allah yake fitar da nono tsabtatacce fitar a hankali najasa ke fita kuma akwai jini a tsakani amma Allah ya mashi hanya ba zai taba najasan ba najasan ba za ta taba shi ba ba zai taɓa jinin ba jinin ba zai taɓa shi ba da za ka ɗaure za ka ɗan tsada sai ka ga jini to amma in ba ka yi damejin kayan Allah ba to haka za a tatso shi faritar ba za ka ga jinin ba wa ya iya wannan zai Allah shi yasa min mimma amilat wa aidina gagarau yayi a Hassan al-khaliq ya yayi don haka dole za ka ga abubuwa na ajaib to sai ya sa muka tambaya a ƙarfe afala tashkuruna afala yashkuruna shin waɗanda aka yi ma wannan baiwa aka yi ma wannan falala shin ba za su gobe ga wanda ya musu ba inda hankali da tunani da hangen nesa da sanin ya kamata da ya kana amsa za su gode in sun san abin da yake suke yi idan ba su san abin da yi ba sai su fahari suna ne su ne amma duk mai hankali ya san ba abin da ni'imar Allah ta cancanta kai godiya lakin haifa na shukurin laha subhanahu wa ta'ala na shukurin laha da sami wa ta'a dole ne mu saurari umarnin Allah ya ce mai sallah mu yi a lokaci kuma mu yi cikin jama'a ya ce mu yi azumi mu yi ba son zuciya ba ma abin da za mu yi damejin azuminmu da halayenmu da maganganunmu da ayyukanmu ya ce mu yi sadaka ya ce mu yi zakka ya ce mu sadar da zumunta ya ce kan mu shagiya ya ce kan mu zina ya ce kan mu luwaɗi ya ce kan mata a kul a hirku ma dugo ya ce mu kiyaye amana kada mu ci dukiya da ha'inci kada mu sata to irin wannan ku yi kaf ku yi da shi ake gode ma Allah imtisalul awamir wa ijtinabin nawahi to idan kuka yi haka to kun sai kanku zaman lafiya za ku samu al'amnu ba da imani za kuma ku samu tumanina ala da zikirin lahi ta tuma inil kulu wannan shi ne tsabar zikirin lahi kamar yadda sayidina umar dan abdulaziz yake cewa afdalu min zikirin lahi inda amrihi wa nahyi rabbi ya kawo kira da babu adadi mafi cikin zikirin Allah Shi ne ka tafi a cikin sirriya kana zama na jin daɗi kana shi kana nishaɗi sai ka ji ladan ya ce hayya ala sala duk abin da kake sai ka daina ka tuna Allah ya umarce ka ka ansa kira ka je ka ansa kana kokarin ka kauce da wata yan farkanka sai ka tuna Allah ya ce wala taqrabu zina sai ka ja jiki ka ce a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah sai ka ga da wannan da ka taɓa hannunta ma gara ka tura hannunka a tandan da ake toya masa na ɗakin matarka ko na gidanku ta haɗa wuta rigirigi gun maka tura hannu a cikin wutar da ake gasa waina wannan shi ne godiya ga Allah in ka ji Allah ya faɗa cikin hannun shari'a yawon haɗe Allah amma alhamdulillah da yawa baɗe kan ilan da abin zan mu shiga jiyan Allah yana alkawari ta annan naku wallahi zai goya ni kuma ne alkawari na nake ba ninki na ni'imata da ni falalata da kuma duk abin da nake ba bayina na amnu da amanu wala in ka kafartum fa inna abadi la shadid amma wallahi in kuka kuskura kuka butulci kuka ce min to ina sanar da ku ba sa kai azaba ta tana da madadi ba za ku iya dauka ba a ranan da na kama ku da wannan azaba ya Allah Allah kada ka kama mu da azabarka Allah muna roƙonka ya ce mana azabarka mana da Allah kan addini kullu da musulmi kafiran duniya masu cin addini masu cin masu yin addini Allah ka rusa su ka Allah ka nuna makafir da ke cikin ta iyakansu Isra'ila Allah ya jahagar da duk wani Yahude Allah ya nuna musu iyakansu Allah ya mana maganinsu Allah ya taimaki musulmi duk inda yake wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum